wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin amma ba 'yan uwa assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh yau muna sha ɗaya ga watan ramadan hijira annabi sallallahu daga birnin makka madina na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya zo daidai da hudu ga watan ainihin wato biyar a gregorian kalandar dubu biyu da ashirin don ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma da muke yi a wannan masallaci ne albarka masallacin juma'a na miyatti da ke nan cikin fadar jihar gombe a unguwar bolari wanda muna nan a cikin suratu qaf kuma mun kwana a nambar aya ta 29 yau za mu tashi kan nambar aya ta 30 insha Allah ta'ala alaramma mai Allah ya ce أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة وأزلفت الجنة وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد نعم. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد اللهم اجعلنا منهم على رمى الله سبحانه وتعالى يتي يوم نقول لجهنم jahannama ranar da zamu جهنم Halin tala'ati shin wutar jahannama kin cika wata ƙulu sai ta ce wa Allah hal min mazid Allah akwai ƙari ne kaga duk wanda kace ka koshi sai ce akwai ƙari ma'ana bai ƙoshi ba kenan Don inda ƙari zai ƙara to haka Allah zai gaya wutar jahannama wa uzlifatil jannatu kuma za a matso da aljanna lilmuttaqina ga masu tsoron Allah ghayra ba'idin ba mai nisa ba ba nesa take ba ga mu'minai za ta matso kusa da su hadha ma tu'aduna haka wannan shine abin da aka yi muku ko ake muku ake muku alkawari na aljanna din kenan li kulli awabin ga dukkanin mai yawan komawa ga Allah hafizin mai kuma kula da kiyaye dokokin Allah subhanahu ta’ala man khashiyar rahmana bil ghaib shine wanda ya ji tsoron Allah a halin gaibi a halin ba wanda ke ganinsa, sa ko kuma a halin bai taba ganin Allah ba amma ya kula da dokokin Allah yaji tsoronsa? sa waja'a kuma ya zo lahira bi qalbin munib da zuciya wacce take maraja'in khasha'in ila Allah subhanahu wata'ala wacce take mai komawa ga Allah mai kankan da kai zuwa ga Ubangiji subhanahu wata'ala Allah zai ce udkhuluha bi salamin ku shiga aljanna da aminci zalika yawmul qulud wannan ita ce ranar dawwama ba ranar fita ba sarmadan fitir har abadan abidina ba za ku fita ba lahum fiha ma yasha'una fiha Allah ya ce a cikinta suna da abin da duk suke bukata suke so suke sha'awa waladaina mazidun kuma idan sun gama sha'awa da bukatar su mu ƙara musu abin ma da basu ambata ba ko abin da basu ainihin wato ce suna bukata ba saboda ni'imar aljanna ta wuce tunanin kowa yukbiru ta'ala annahu yaqulu li jahannama yawm al Allah yana ba mu labarin abin da zai fada wa wutar jahannama a gobe kiyama halim tala'ati shin wutar jahannama kin cika da alamatul istifham yana mai tambayarta yana mai neman bayani daga gurinta wa zalika li'annahu tabaraka wa ta'ala domin Allah madaukakin sarki yayi alƙawari yace la'amla anna jahannama min aljinnati wan nasi ajma'in wallahi sai na cika wutar jahannama kuma da na cika aljanna da mutane da ainihin wato aljanu gabaki daya wato Allah maɗaukacin sarki sai ya cika wuta ya makare ta da masu saba mishi da masu kangare mishi da wanda suka sha tafi ƙarfin cikinsu da wanda suka yi taɓar gaza wa Allah to Allah zai tattara su ya makare wutar jahannama da su Allah ya yi mata alƙawarin haka dama wa'adaha an sayim la'uha min aljinnati wan nasi ajma'in huwa subhanahu wa ta'ala ya'muru biman ya'muru bihi ilaiha wa yulqa wa hiya taqulu hal min mazid Allah zai umarni da dukkanin wanda zai umarnin a wullahi cikinta ita kuma daga an wulla ta lankwami ita cewa Allah akwai ƙari ne a ƙara mata ai hal ya shay'un taziduni shin Allah akwai shauran mutane kafirai arna matsiyata mugaye wanda zaka ƙara an tayowa a cikina hadha huwa zahiru min siyaqil aya wannan shine abin da ya tabbata ko kuma ya bayyana na da siyaqin wannan aya wa alaihi tadullu al ahadithu kuma hadisan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama sun yi nuni dangane da haka hadisinmu na farko ma'ana anas bin malik radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallama qala hadisin anas bin malik yace manzon Allah ya ce yulqa nari za a wulla mutane cikin wutar jahannama za a yi majaujawa da kajirai da arna da miyagu mashaya mazinata dan luwaɗi matsiyata masu cin dukiyar haram mugayen shugabanni yan ta'addan gwamnoni inannun sanatoci la'anannun 'yan majalisa da duk wani wanda ya kauce wa tafarkin Allah yake cin zarafin al'umma yake tozarta bayan Allah da masu ƙarya da coronavirus duk billahi lazi wanda suke so su ci dukiyar jama'a ta hanyar corona billahi lazi Allah zai an ku a wutar jahannama Allah ya ranar da za a yi da za a zo da irin waɗannan miyagu wanda suke ƙoƙarin cutar da mutane da cutar da al'umma da cutar da addini da cutar da musulunci da ainihin wato zaluntar jama'a Allah ce za a wulla su in ji manzan Allah yulqa nari za a wulla su a wuta wa taqulu sai wutar ta ce mazidin Allah akwai ƙari ne ma'ana sai an kwashe kowa duk an zuba mata gaba ɗaya kowa ya ƙare Allah sai tambaye ta kintika wa taqulu halmin mazid sai ta ce Allah akwai ƙari ne hatta ƙadama hufi ha, har sai Allah ya sanya dunduniyarsa a kan. gadan bayan wutar jahannama fataqulu sai ka ji ta ce katsun katsun katsun. Allah ya isa ya isa ya isa na cika na cika na cika wannan hadisi ne Imam al-Bukhari ya rawaite shi manya-manyan malamai irin su Tirmidhi da sauran wasu malamai na musulunci Imam Ahmad shi ma ya fitar da wannan hadisi da wasu daga cikin malamai a Muhammad bin Ahmad ibn Jazri al-Gharnati al-Andalusi a cikin littafinsa a tafhil ulumi tanzil ya ce hadisi ne ingantacce garari ya garau kuma ya zo ta hanyoyi mabambanta banda bukhari malamai da yawa sun fitar da shi kuma wannan hadisi yana bayani dangane da bangare na aƙida da cewa mu aqidan sai na farko dai cewa Allah yana da dunduniya Allah yana da dunduniya wannan yana daga cikin aƙidar da kowanne musulmi ya kamata ya yarda da ita sai dai idan an siffanta Allah da wata siffa da ya siffanta kansa da ita har kullum muna cewa kada mutum ya gaggawar fassara wannan suffa da cewa suffa ce irin tasa shi kamar yadda Allah yake da dunduniya sai ya dinga kallon dunduniyar Allah kamar irin tasa dunduniyar to wannan ba abin nan ta'addanci ne cikin akida don haka karka ainihin wato siffanta dunduniyar Allah da dunduniyarka in an ce Allah yana gani karka siffanta ganin Allah da ganinka in an ce Allah yana magana karka siffanta maganar Allah da irin maganarka in an ce Allah yana dariya ko yana murmushi karka siffanta murmushinka da irin murmushin Allah subhanahu wa ta'ala amma dai ka yarda Allah yana da irin nasa allazi yaliqu bi jalalihi wa azumatihi subhanahu wa ta'ala yana da irin nasa dunduniyar yana da irin nasa ganin yana da irin nasa hannun yana da irin nasa ainihin wato fushin yana da irin nasa dariyar yana da irin nasa murmushin wanda yake da alaka da shi subhanahu wata'ala ba wanda ya kama da na dan adam ko wata halitta ba abin da yasa ne wannan bayanin akwai waɗanda suke ganin cewa bai dace a sufanta Allah yana da dunduniya ba wannan ba karamin ta'addanci bane cikin aqida ai ba mu muka ce Allah yana da shi ba manzon Allah ya ba da labari kuma shi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyi yuha baya magana ta son zuciya in kaji ya faɗa to faɗar Allah ce in kaji ya yi bayani to bayani ne daga gurin Allah saboda haka tunda annabi yace Allah yana da dunduniya zai sa dunduniyarsa akan wutar jahannama ta ce ta cika to mun yadda Allah yana da dunduniya ya siffantu da siffa ta dunduniya amma dai ba irin tamu ko taka ko ta wata halitta daban ba a sannan abu na biyu cikin wannan hadisin mai yarda cewa Allah zai dora dunduniyarsa akan wuta akwai waɗanda za ka ga har zagin wasu malamai suke ko kuma malaman sunna suke cewa wai mu mun ce Allah yana da duniya kuma wai wutar jahannama ma da duniyar Allah take cika to farko dai buwa mu muka wannan bayanin ba wa ma'ana ba mu muka kirkiri magana muka anta ya ta zuwa ga ubangiji ba manzon Allah ya faɗa Bukhari ya rawaito in dai kun yadda cewa Bukhari littafi ne da ake addinin Allah da shi kamar yadda malamai suka faɗa cewa sahihu ko ba'dal Kur'ani qurani afdalu kullu kitabin wa bihil muawwalu kitabu sayyidul wara wazzabu anhu bima yaquluhu al-kazzabu sannafahu fi masjidil harami inda maqami maulidil kirami ma'ana sahihuhu sahihul bukhari ba'da al-qur'ani bayan Alƙur'ani, qurani afdaluhu ne littafin da yafi kowanne falala wajen yin addinin musulunci kullu kitabin Wabi bihi al-mu'awwalu kowanne littafi idan zai ce maka rawahu wani to da bukhari yake farawa sai ya fara da bukhari in dai bukhari ya rawaito hadisi to ba zai tsallake shi ya ce wani ya rawaito ba dole da bukhari zai fara kafa hujja sannan ya faɗi sunan wasu mutane ko wasu malamai shine kullu kitabin wa bihil muawwalu kitabu sayyidul wara wa dhabu anhu bima yaqulu hul kadhabu shi littafin sahihul bukhari wani littafi ne wanda aka rubuta shi domin a korewa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ƙaryar da ake jinginawa zuwa gare shi ma'ana duk hadisan da suke cikin sa tatattu ne wankafu ne ingantattu ne to in ka yarda lalle bukhari yana kunshe da ingantattun hadisai to wannan hadisin da yazo cewa manzon Allah ya ce Allah zai taka kadan bayan wutar jahannama da sa sannan ta sai ta cika to shikenan wannan hadisin ya inganta bayanin ya faru kuma taka abu ba shi yake nuna da shi aka cika ba yanzu misali idan ka cika buhunka da dusa sai ainihin wato wannan buhu ya nuna yayi sako-sako sai ka sa kafarka ka turmutsa ka taka sai wannan takawar ya sa buhun ya cika yanzu da kafarka ka cika ko kuma kafarka ta taka buhun buhun ya nuna maka ya cika saboda ka taka shi tunda baka da hankali da da da da da misali kake yarda ba da aya da hadisi ba to sai a baka misalin amma inda da aya da hadisi kake yarda ai baka da bukatar sai an kara ma wani bayani tunda hadisi ya tabbata ya inganta magana ta kare to amma wasu sai suna ganin cewa wai wannan hadisin mun siffanta Allah da dunduniya an siffanta shi da dan adam an ce Allah da duniya sa wutar jahannama take cika yanzu kenan Allah ya kafar sa ta shiga wutar duniya sa ta shiga wutar jahannama wai ga maka wannan in ka yarda buhun da kake takawa yake nuna ya cika ba da kafar ka ya cika ba da takawar ya cika to ita ma jahannama da takawar da Allah ya mata ta cika ba da dunduniyar sa ta cika ba ina ganin in dai ba da dari'i ne kai ba ya kamata dai ka fahimci menene wannan bayanin yake kunshe da shi Allah shi da mu don haka yake cewa fataqulu sai ka ji ta ce qattun qattun lalle ya isa haka ya isa haka ya Allah wannan hadisi kamar yadda muka ce Bukhari ya rawaito shi kuma ya tabbata daga hadisin Abu Huraira Allah ya karawa Abu Huraira yadda qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah yace tahajjatin jannatu wan naru da wuta da aljanna sun yi jayayya qalatin naru wuta tace usirtu Ah, ah, bil mutakabbirina wal mutadabbirina ni an fifita ni a kanki ke aljanna ta hanyar saka masu girman kai da dabberan mutane ma'ana masu kangara masu taurin kai matsiyatan bayi waɗanda ba sa son bin Allah ba sa son kaucewa ayyukan sabo da irina da irin su aka cika ni don haka ni na fiki wa qalatil jannatu ita kuma aljanna ita tace wutar jahannama mali la yadkhuluni illa illa du'afa'un nas me ya faru ni ba wanda ke shiga ta sai masu raunin mutane wanda aka zalunta da wanda aka cuta kuma suka ba Allah dan kai talaka kaji da kyau karka ji kullun ana cewa annabi ya ce ittala'atu fil janna fara'aitu akthara ahli ahli haddu afa na rulayka cikin aljanna na ga mafi yawan mutanen cikin ta sune masu rauni ko talakawa ko wanda ba su da ƙarfi ka ɗauka cewa shi kenan za ka yi ta shegantakar ka tunda kai talaka ne kawai kai ɗan aljanna ne ka sa akwai wanda suke ta irin wannan fahimtar wai kawai daga Allah ya yi talaka sai dinga cewa talaka ɗan aljanna talaka bawan Allah wato su masu kuɗi ba bayan Allah bane ba ƴan aljanna ba ne. na rantse maka da Allah idan kai wasa za ka yi bi babu a nan duniya nan duniya baka ji daɗi ba dan baka da kuɗi baka da kwandala baka da mukami baka da komai amma kuma maimakon kai amfani da wannan talautin ka ba Allah sai ka ƙi ka ba Allah sai ka koma kangara da shedanci da shegantaka wai saboda kawai kai talaka ne gobe kiyama kana zuwa Allah zai ma hannun kiliya dama ya ce ka shiga aljanna wallahi tallahi wuta zaka shiga kar ka rudu da wannan amma dai ya tabbata cewa mafi yawan waɗanda suke cikin aljanna bu'afa'u ne masu rauni ne matalakawa ne marasa wadata wannan hadisi ne ingantacce amma wannan ko ba lazimi bane da zai sa kawai kai ta sheke ayar kawai kana tunanin tunda kai talaka ne kai dan aljanna ne ai ya tabbata kamar yadda zamu zo mu karanta cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce zahaba ahalin dusuri bil ujuri wan na'imil muqim masu kuɗi sun tafi da lada kuma sun tafi aljanna sun tafi da ni'ima wacce take madawwamiya sai manzon Allah ya tambaye sahabbai wa ma zalika me ya faru haka ta faru sahabbai suka ce ni salli na kama salli suna sallah kamar yadda muke sallah wa yasumuna kama nasumu suna azumi kamar yadda muke yi amma matsalar shine wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim wala natasaddaqu biha su suna sadaka da kyauta da aikin addini da dukiyarsu mu ba mu da dukiyar da zamu yi aikin addini sai manzon Allah ya ce a yace afala adullukum yanzu bana nuna muku ba a bisa abin da idan kun yi za ku tserewa wanda ya wuce ku ku zo ku wuce ki, ku yi masa fintinkau suka ce bala ya rasulullahi a gaya mana ya manzan Allah sai annabi yake cewa tusabbihuna Allah salasan wa salasina wa tahmiduna Allah salasan wa salasina wa tukabbiruna Allah arba'an wa salasina ku dinga yin subhanallahi 33 bayan sallah walhamdulillahi 33 bayan sallah wallahu akbar 34 in kuka yi haka to wannan zai sa ku tserewa waɗanda suka kawo muku da aikin alheri ta hanyar sadaka ku sadakar ku kenan ku du'afa'u masaki sahabbai suka da suka ci gaba da haka da mu masu kuɗi suka ji sai su ba suka ɗauka sai suka fi su ma dagewa yanzu ka je ka gani manyan masu kuɗin nan sun fi miyan azumin nafila wallahi sai ka ga alhajuwa ne duk alhamud da litinin azumi baya wuce shi amma kai kana nan a matsayinka na talaka wai kai kai dan aljanna ne ba za ka yi azumin litinin da alhamis ba manya-manyan ibadojin da suke kai aljanna sai ka je ka samu manyan 'yan siyasar nan da manya-manyan ma'aikatan gwamnatin nan da manya-manyan kaza sai ga sun fi dagewa da irin wannan ibadojin amma kai kai ka tsaya ka yaudaru da cewa wai kai talaka ne don haka hannun kiliya za a ma har da rakiyar mala'iku zuwa bakin aljanna don haka baka irin waɗannan ibadojin ba ruwanka kawai yi kana da aka da cewa kai talaka ne to ba haka magana take ba lalle ya tabbata mafi yawan mutanen aljanna talakawa ne amma kuma wannan ba yake lizumta ka shanta ke ka miƙe kafa kai ta sheke ayarka da nufin cewa kawai talaucin ka ya isa sa ka shiga aljanna ba wallahi tallahi babu bambanci tsakanin mai kuɗi da talaka wajen shiga aljanna kullukum min adam wa adamu min turabin dukkan ku daga annabi adam kuke kuma adamu daga ƙasa muka halicce shi la fadla ala al-arabi ala ajami wala alal ajami alal ala arabi wala abiyaba, ala aswada wala aswada ala abiyaba, illa bittaqwa haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake ba bambanci tsakanin balarabe da wanda yake bakar fata ba bambanci tsakanin wanda yake fari da wanda yake baki da dogo da gajere da mai kiba da siriri da tsila da figa tsayo duk babu bambanci tsakaninsu da wada da darawada da duk wane ne kowanne irin mutum ne kai wallahi babban abin da zai kai ka aljanna shine tsoron Allah to saboda haka ka tsoron Allah ka dage da aiki shine babba ba wai kawai ka santa ke cewa tunda kai Allah yayi ka talaka sauran masu kuɗi su yan wuta ko kuma yan aljanna ba har ma rabawa ake yi wai ai duk masu kuɗi yan wuta ne duk manyan mutane yan wuta ne amma duk talakawa yan aljanna ne idan har duk masu kuɗi yan wuta ne Abubakar zai shiga aljanna ne malam Abubakar mai kuɗi ne ko ba wanda ya kai taimakon addini ma da dukiya amma ka ji dan aljanna ne ba talaka bane Abubakar abubakar ba talaka ba ne وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى الله يتوى ما يقني أنه ماله إذا تردى wallahi dukiyarsa ba za ta ainihin wato na masa komai ba idan ta radda idan ya gangara zuwa lahira ko in ya gangara filitahin alkiyama ko in ya gangara wutar jahannama wa ma an kuma luhu? idan ta radda Allah ya ce inna lana inna alaina lal huda lalle a gurin mu shiriya take wa inna lana lal akhirati wal ula kuma lahira da duniya duk a hannun mu take sai Allah ya ce fa anzartukum naran talazza ina muku gargadi ina tsoratar da ku dangane da wuta wadda take ta talazza wanda take ainihin wato mai huruwa mai ruruwa mai cin jama'a wutar laba eh la yaslaha ba mai shigarta Allah ya ce illa al-ashqa sai wanda yafi kowa tsiya da shegantaka da tsiya cewa wanda yafi kowa tabewa a nan duniya da lahira shine zai shiga wutar jahannama la yaslaha illa al-ashqa allazi kazzaba wa tawalla shine wanda ya ƙaryata da ranar tashin alkiyama kuma ya juya wa Allah baya wa tawalla an tauhid wal aqida ya juya wa tauhidi ya juya wa aqidar amma ahlus sunna wal jama'a baya ya rukunsumu cikin aqidar banza ta allantar da shehunai da sauran abubuwa makamantan waɗannan saboda haka la yaslaha illa al ashqa alladhi kazzaba wa tawalla sai ce wa sayujannabuha al ashqa da sannu zai nisance ta waye al'atika wanda ya fi kowa tsoron Allah malamai suka ce wannan sayyidina abubakar ake nufi allazi yu'ti malahu ya tazakka waye ne wannan hine wanda ya bada dukiyarsa dan yana neman tsarkin Allah da tsarkin zuciya yana neman Allah ya tsarkake shi daga azaba sai ne wa mali ahadin indahu min ni'matin tujza babu ga wani mutum a gurinsa ta wata ni'ima wanda zai saka mishi illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la fate yana neman fuskar Allah wanda yake mafi ɗaukaka da daraja sai Allah ya ce saufa yarba da sannu Allah zai yarda da shi wannan ayoyi na daga tunda wasai jannabu hal atqa nan har zuwa ƙarshen sura malaman tafsiri dewancin su suka tafi akan cewa sayyidina abubakar aka saukarwa saboda haka inda masu kuɗi su ne ƴan wuta dan mai sayyidina abubakar zai samu ba zai samu ba dan mai kuɗi ne kuma yana ba da dukiyarsa dan Allah Umar mai kuɗi ne yana iya rabin ba da rubin dukiyarsa Usman ya taɓa bada raƙuma ɗari da kayansu gaba ɗaya sadaka ba mu taɓa jin wani alhaji ya ba da tirela goma ko wani ɗan siyasa ba da tirela goma na kayan suga ko abinci a rabawa abin nan talakawa domin azumin ramadana ba waye ne to amma shi a lokacin ya raba abin da ya fi tirela goma raƙuma ɗari wasa ne malam ko a yanzu raƙumi ɗaya ka je ka tambayi kuɗinsa ka ji a yanzu ma balantana a da can wanda shine safinatu sahara in kana da su to kai mai kuɗi ne na ƙarshe a duniya kaf za a lissafa ka cikin masu kuɗi su sai na usman su ne bilget ɗin wancan zamanin su ne yan gwatan wancan zamanin haka suke ɗiban wannan kuɗaɗe malam suna an wa addini to inda a ce su ba yan aljanna ba masu kuɗi ba za su shiga aljanna ba don me yasa su Usman suka shiga su tun daga nan duniya ma annabi ya raba musu takardunsu da sunayensu a kai da komai certificate ɗinsu na aljanna karanta littafin ainihin wato al'asharatu al-mubasharu na biljanna na wanda daga cikin manya-manya malamanmu na suna da ya rubuta karanta bukhari kitabu manaqibus sahaba karanta tirmidhi kitabu manaqibus sahaba karanta ahmad kitabu manaqibus sahaba duk ka je ka karanta waɗannan littattafai ka je ka ji tarihin sahabbai da yadda aka ba su aljanna da yawancin su ma dukiyarsu ne ta sa suka samu aljanna saboda haka talaka ka ji da kyau tun da kai baka da abin da za ka yi na sadaka to abin da yake kanka shine yawan karatun alkur'ani yawan tasbihi yawan ƙira'a, yawan azkar yawan nafilfili zuwa gurin wa'azi duk wani abu da ka je na hidimar addini ka shiga ayi da kai a dama da kai to wannan shine zai kai ka aljanna amma idan ka rudu cewa wai kai talaka ne kawai zaka tafi aljanna to lamari zai lalace ma wallahi Allah ya kiyaye da haka yake cewa qala Allahu lil sai Allah yake cewa aljanna anti rahamati arhamu biki man asha'u min ibadi ke aljanna ki bin shiru ke rahama ta ce ina kan yi rahama da ke ga wanda na so daga cikin bayina wa Linnari lin nari sai yace wa wutar jahannama kuma inna ma anta azabi ke fa azaba ta ce kadai u'azzibu biki man a sha'umin ibadi nakan ɗanɗana mugunyar azaba ga wanda na ga dama daga cikin bayina wanda suka karka gare mu wa kulli wahidatin minkuma mil'uha kuma kowace daga cikin ta daga cikin ku sai na cika ta kaga shine muhallin shahid fa amma naru fala tamtali'u hatta yada'a rijlahu fiha amma ita wutar jahannama in ji manzon Allah ba za ta ce ta cika ba har sai Allah ya dora dunduniyarsa ko kafarsa akan ainihin wato gadon bayanta fataqulu qattun qattun sai ta ce lalle ta cika ta cika fa hunalika tamtali'u a wannan gurin ne zai zama ta cika wayan wayan zawi ba'dha ila ba'din kowanne bangaren ta zama ya cika ya batse ya makare ya ainihin wato dani wala yazlimu Allahu min khalqihi ahadan Allah ba zai zalunci kowa daga cikin bayansa ba inji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa amma aljannatu amma ita aljanna fa inna Allah yunshi'u laha khalqan akhara idan yan wuta suka dan yan wuta akwai shi yasa Allah madaukakin sarki ce ya zalika yawmut taghabun yau ita ce ranar gado يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغاب الله يتي يوم يجمعكم ليوم الجمع رانر da zai tattara ku a ranar tattaruwa ranar kiyama kenan sai Allah yace zalika yawmut taghabun wannan ita ce ranar gadan da baka da gadan shi shine at-taghabun wato kowa da ka gani a duniya yana da gida a wuta yana da gida a aljanna haka Allah ya tsara kowa yana da gida a wuta yana da gida a aljanna to kullum Allah maɗaukacin sarki yana ce maka wa hadaina hun najdaini mun shiryar da kai hanyoyi guda biyu akwai hanyar wuta in ka tafi da ita to akwai gidanka a cikin wutar dama akwai hanyar aljanna in ka tafi da ita to akwai gidanka a cikin aljanna to yan aljanna waɗanda Allah ya sa suka bi hanyar Allah suka shiga aljanna to sauran yan uwansu da suke da gida a cikin aljanna amma sai suka ba hanyar wuta to sai Allah ya gadarwa da kowaɗanne gidajen kowaɗanne inna lillahi wa inna ilaihi raji wanda suke suna da gida a aljanna amma sai ba su yi aikin aljanna ba suka shiga wuta sai Allah ya ce wa ƴan aljanna to ko gaje gidajensu na cikin aljanna da haka sai abu a rarraba mana gidajen kowa alaramma bene hawa goma sha tara ko bene a ɗari biyu da hamsin ko benaye dubu goma sha biyar ko miliyan uku da dubu ɗari biyar yawwa musa aliyu dage mai daukar karatu a ce to kai ma an baka benaye kamar miliyan uku da dubu ɗari bakwai malam aminu malam yakubu duka masu tsayawa suna ɗauka mana waɗannan karatuttuka har da malam umar ma mai social media umar falo shi ma ce to faluka nawa kake bukata aljanna tunda a nan duniya falon ma baka da shi eh to falo ba mata kan ba sai a hankali ba ai falo ya zama falo ya zama fa falo a'udhu billahi to sai a ce to zo ga falo na aljanna kuma ga mata to ka gani to duk sai a raba mana waɗannan gidaje da aka ainihin wato muka gaje na waɗannan yan wuta da suka shiga wuta to gidajen su kuma na wuta dan Allah da mu ba mu da gida a wutar jahannama insha Allah ta'ala gidajen su na wuta sai kuma a ce to kuma yan wuta waɗanda kuka ainihin wato kangare to ku gaje waɗannan gidajen su waɗanda da suka shiga aljanna da muka shiga aljanna to a gaje gidajen su na wuta to sai a raba shine zalika yawmut taqabur to shi ne sai aljanna kuma ya zama duk da haka akwai sauran fili ba ta gama cika ba sai Allah ya ta da wasu halittu yan garaɓasa haka kawai ba fiɗi ba saɗaɗa babu azumi ba salma abin suka yi sai Allah ya ce ku shiga ku cike min sauran gurbin da babu mutane a ciki bayan mun gama kwasa domin hadisi ya tabbata ɗan aljanna na ƙarshe da zai shiga aljanna malamai suka ce Allah yana asalin tozalla a rafi wato tsakanin aljanna da wutar jahannama wata ran sai Allah ya sa mala'iku su buso masa iskar wutar jahannama da hamaminta da gafinta sai ce a'udhu billahi min hadhihi an Allah ka tsare ni daga wannan wuta wata ran kuma sai mala'iku Allah ya sa su juya fuskarsa su buso masa kanshin aljanna ya ga kayan aljanna da kayan dadi ce ka Allah ka saka mu a ciki kullum sai dinga cewa Allah ka ɗauke ni ko da a wannan gurin ya zama bana nan gurin a juyar da ni in dinga kallon aljanna ko shi kaɗai na samu Allah ya ishe ni sai Allah ya ce masa in kai maka wannan bukatar baka da wata ya ce wallahi babu wata ya Allah sai Allah ya ce wa mala'iku to ku juye da hiya dinga kallon aljanna kawai kar ku sake nuna masa bangaren wuta sai a juye da hiya kuma yana kallon aljanna kadai babu wuta sai sake roƙo Allah ya ce to Allah irin rahamar kan nan da irin tausayin kan nan tun da dai har aka juyar da ni daga wuta ya zama yanzu aljanna da ni'imar ta kawai nake kallo to me zai hana a ɗauke daga nan ko bakin kofar aljanna a ajiye ni ba sai na shiga ba a ajiye ni bakin kofa kawai sai Allah da kansa ya ce kai dan adam akwai ka da yaudara haka manzon Allah ya faɗa yadda ka ji na faɗa din nan haka Allah zai faɗa wa dan adam ya ce dan adam akwai ka da yaudara karanta bukhari hadisin yana nan a cikin bukhari akwai ka da yaudara sai ya ce Allah wallahi daga wannan ba zan ƙara rokar komai ba yace kai fa kace in juyar da fuskar ka daga wuta kawai ya ishe ka yanzu kuma ka ce a sauke ka bakin jet ya ce daga gate din Allah a banna nan sai ce to shi kenan mala'iku ku sauke mishi ana sauke shi bayan wasu ƴan kwanaki sai sake cewa ya Allah to tun da ka kawo ni bakin gate kam to me ya shaura kuma a buɗe gate din aka saka ni ina daga ciki aka rufe gate din magana ta tare in tsaya kawai a baki baki sai Allah ya ce kai dan adam akwai ka da yaudara ya Allah to menene ya shaura kuma kai fa kace kai mai rahama ne kai fa kace kai mai jin kai ne duk duniya kowa dan wuta yana wuta dan aljanna yana aljanna ni kadai ne kwallon kwal Allah kar na zamanto ashiqan nasi mana mafi cewar mutane a ce ni kadai ne a waje sai ta idan na shigar da kai bakin gaba aka shigar da kai bakin get ta ciki ba za ka sake roƙon komai bai ce wallahi Allah daga wannan na rantsi da Allah billahi allazi la ilaha illa huwa Allah ba zan ƙara tambayar komai ba sai Allah ya ce mala'iku ku bude get din aljannan ku sahi daga ciki he ku rufe ana saka yace haba <laughs> su rahimu gafuru kenan Allahu Allahu kenan gafuru rahimu sai ta washi yayi ta washi ya ce Allah mun na san ka wanda ka shigo da ni din nan wallahi na san ba za ka hana ni rahamar ka ba ba za ka hana ni dan dan dan gidajen nan da ake rabawa ni ma ko kwaya biyar a bani ba sai Allah ya ce to ka je ka zabi me kake bukata a gidan aljanna zabi sai ya shiga aljanna sai ya samu wani estate guda titi ya Allah wannan bangaren gaba daya ina bukatar sai a ce Allah sai ce na baka sai dai motoci na aljanna da jiragen aljanna masu yawo da mutane suna shawagi waɗanda suke zirga-zirga tare da mala'iku wataral mala'ikata hafi na min haulil arsh zai je ya zaɓa Allah ya ce ɗaya budiyan da kake so gidaje kayan abin duk wani abu da ka sani na kayan alatin aljanna sai ya gama buri sai Allah ya ce ka ƙara dai sai ya ƙara ka ƙara dai sai ya ƙara daga karhe manzon Allah ya ce ja'alallahu homa ma nasiya sai Allah ya dinga tunatar da shi abin da ya manta sai Allah ya ce ka manta abu kaza sai ya ce a bani guda 1500 ya Allah lalle na manta da shi sai Allah ya ce an baka ka manta kaza ya ce a bani miliyan uku ya Allah kwaya miliyan uku nake bukata Allah ya ce an baka sai ya gama lissafawa kaf Allah ya gama tunadar da ke kaf sai Allah ya ce to na ninka maka duk wannan abin sau saba'in a watar waya sau dubu saba'in a watar waya ya ce ila abu'afin kasira sau rubi rubi rubi malala gashin a makarar duniya ziyara duk a ninka masa wannan shi ne talakan tilis na cikin aljanna amma kana nan wai shekaru talatin da biyar da za ka yi a duniya ta hana ka bin Allah shekara arba'in ɗin da za ka yi a duniya ba za ka iya daurewa ka ba Allah a cikinta ba shekara hamsin ɗin da Allah ya ɗeba maka gaba ɗaya ba za ka iya haƙuri ka ba Allah a cikinta ba kana ta yaudaruwa da yaudarar shaidan akan waɗannan shekaru Allah ya kiyaye mu gaba ki ɗaya to wannan shine ainihin wato abin nan abin nan ɗin aljanna ya tabbata daga Abu Sa'id al-Khudri Allah ya ƙara wa Abu Sa'id al-Khudri yadda yake cewa ihtaddatil jannatu wan nar wato wuta da aljanna sun yi jayayya sun kafa wa juna hujja da dalili faqalatin naru sai wuta tace fiyal jabbaruna wal mutakabbiruna ke aljanna yi mun shiru a ciki na suke da kuma masu girman kai mutanen banza duka a ciki na suke waqalatul jannatu sai aljanna tace fiyal bu'afa'un nasi wa masakinuhum ni kuma a ciki na masu raunin mutane suke da miskinansu faqaba kuma sai Allah ya hukunci tsakaninsu. su faqala lil sai Allah ya ce wa aljanna innama rahama rahmati arhamu biki man asha'u ibadi ke rahama ta ce kaɗai ina yi wa wanda na ga dama daga cikin bayina rahama Allah kai mana rahama da aljanna wa qala lin nari sai ya ce wa wuta innama anta azabi ke azaba ta ce u'azzibu biki man asha'u ibadi ina ɗanɗana mugunyar azaba daga wanda ga dama daga cikin bayina Allah ka tsare mu daga azabar wuta wali kulli wahidatin minkuma mul'uha kowa daga cikin ta akwai wanda zan cika ta da su da haka zan cika aljanna da wuta to shine wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id za a matsunto da aljanna ay uduniyat wa qurribat min al muttaqina za a matso da ita a kusanto da ita ga masu tsoron Allah ghayra ba'id ba tana nesa da su ba wa zalika yawmul qiyama wa laysa bi ba'id wato ba ba abu ne wanda yake nesa ba kar ma ka dinga jin abun wai yana nesa ala kullu man mata kad qamat qiyamatuhu wani yace wani mawaki yace duk wanda ya mutu ai kiyamarsa ta riga ta tashi annahu waqi'un la mahalata domin ba wani abin da zai ainihin wato kawar da faruwar wannan abin zai faru babu makawa wa kullu ma huwa atin qarib to wa kullu ma huwa atin atin qarib duk wanda duk abin da aka ce zai zo kuwa to ai kuwa abu ne wanda yake yana kusa da kai kawai lokacin zuwansa ake zuwa ha ake jira haza ma tu aduna li kulli awabin ay radda'in ta'ibin muqli'in wannan abin da ake alkawari ne na aljanna ga dukkanin mai yawan komawa ga Allah mai yawan tuba ga Allah mai yawan yankewa daga aikin zunubi ai hafizin a yahfazul ahada wanda yake kiyaye alkawari fala yaqa menene yanqubuhu wala yankufuhu baya warware alkawari baya kuma ainihin wato warware shi wa qala bin umar ubayd dan umar yace al-awwabul hafizu allazi la majalisar hata hatta yastaghfiru Allah fihi wanda abinda ake nufi da al Alhafizu al-hafizu shine wanda baya zama guri sai iska istighfari duk inda zai zauna sai ya nemi gafara Allah kamar yadda ya tabbata cewa ana so mutum ya yi ainihin wato kafaratul masjid subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka ana so mutum ya faɗi wannan da karatun qur'ani ya gama ko da hadisi annabi ya gama karantawa ko da wa'azi ya gama karantawa balantana dandanin gulma gidan zunubi da gidan sabo ana so ka faɗi wannan to shine ainihin wato ubaidu dan umar yake cewa abinda ake nufi da al-awwabu al-hafizu kenan ai allazi la yajlisu majlisan hatta yastaghfira Allah fihi mutumin da baya zama a wani guri fa sai sai yayi istighfari idan ya gama zama man khashiyar rahmana bil ghaib ai man khafa Allah fi sirrihi haythu la yarahu ahadun illa Allah wanda mutumin da baya ainihin wato yake jin tsoron Allah a cikin sirrinsa a gurin da ba wanda yake ganin sama in ba Allah ba amma haka zai ji tsoron Allah kamar yadda manzo Allah yake cewa ittaqullaha haythu ma kunta ittaqillaha tajidhu tujahaka ittaqillaha tajidhu amamaka ka ji tsoron Allah duk inda kake kar ka ji cewa wannan gari ne ko ƙasa ce wanda babu dan uwanka babu wani mutum naka a kusa Dalibai da suke tafiya makaranta kasashen waje ko suke tafiya makaranta wasu garuruwa ko kuma ake kai su su je suna kwana a hostel sai su tuna cewa tun da yanzu ba sa anguwarsu bari su sheke ayyansu yadda suka ga dama manzo Allah ya ce to ka ji tsoron Allah da inda ka tsinci kanka kuma ka ji tsoron Allah zaka same shi a gaban ka to mutum ya ji tsoron Allah ko da babu wani a kusa da shi ka kaulihi ta'ala sallallahu alaihi wasallam kamar yadda mutumin da manzo Allah ya bada misali da shi a cikin as-sab'u as-sab'u alladhina yazilluhum Allah fi zillihi yawma la zilla illa zilluhu yace wa rajulun zakara Allah ta'ala khaliyan fa fadat aynahu da mutumin da ya tuna Allah haka kawai ba tare da wani ma yana kusa da shi ba wannan yasa idanunsa suka barke da hawaye wannan Imam al-Bukhari ya rawaito hadisin da Muslim munibin ai walaƙi أي ولقي الله يوم bi بقلب munibin salimin إلى إلى خاضئ إلى خاضئ لديه كو yace a bi qalbin salim kuma munibin yazo da zuciya wacce take mai komawa zuwa ga Allah ai bi qalbin munibin salimin mai sallama wa Allah subhanahu wataala ko wutacciyar zuciya wanda babu wata kura ta shirka ko ta bidi'a a cikin ta a udkhuluha ai aljanna ku shiga aljanna bi salamin da aminci Allah zai ce a shiga aljanna da aminci kala qatadatu malan qatada yace salimu min azabillah an ce su shiga aljanna ne da aminci saboda sun kubuta sun samu aminci daga azabar Allah subhanahu wata'ala a ah, dan haka Allah ma ya faɗa a wata aya yake to lahum darus salami inda rabbihim lahum darus salam inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu Allah ya ce lahum darus salam suna da gidan aminci inda rabbihim a gurin ubangijin su wa huwa waliyuhum Allah shine majibincin lamarin su bima kanu da dangane da abin da suka kasance suna aikatawa dan haka aljanna gidan aminci ne ainihin wato gidan aminci ne a qala qatadatu salimu min azabillahi wa sallama alaihim mala'ikatullahi kuma mala'ikun Allah suna musu sallama dalika yawmul khuludi wannan ita ce ranar dawwama malamai suka ce babu abin da yafi dadi dangane da aljanna in ba dawwama a ciki ba domin yau inda za a ce ga wani gida an kyankyara shi duk wani kayan ado an masa sannan ga wani abin nan gurin kwanciya da kayan kamshi da kayan karau ga abinci kala-kala sai a ce malam buba ka zo ka shiga gidan nan ka zauna idan ka shiga tambayar da zaka fara yi shine an bani har abada dindindin ina ciki ko kuma akwai ranar da zan fita daga an ce maka akwai ranar da zaka fita sai ka ji dadin ya tafi saboda kana tunanin duk dadin nan yanzu akwai ranar da zaka bar shi to wannan a duniya kenan to haka aljanna yasa Allah sai yayi ta ba a fita إيه؟ وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وفيك الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا الله يتكلم لوكة za mu koro waɗanda suke ko za mu rako waɗanda suke masu imani wanda suka ji tsoron ubangijinsu idan jannati zuwa ga aljanna zumuran ai gungu gungu jama'a jama'a idan suka zo bakin ainihin wato aljanna sai mala'iku su ce musu menene wa futihat abwabuha sai a bude kofofin aljanna din wa qala lahum khazanatuha sai masu gadin aljanna masu tsaronta su ce salamun alaikum amincin Allah ya tabbata a gare ku tibtum kun ji dadin ku fadkhuluha ku shiga cikin ta khaliduna kuna masu dawwama a cikin ta to dawwama a cikin aljanna yafi zaman aljannar daɗi, ganin Allah kuma a cikin aljanna yafi zaman aljannar daɗi, shi kuma yafi dawwama a cikin ta daɗi. dadi shine yake cewa yakhluduna yakhluduna fil janna za su dawwama a cikin aljanna fala na abadan ba za su mutu ba har abada wala yaz ya menene yaz'anuna abadan ko ba za su ainihin wato a fita daga cikin aljanna ko su matsa a cikin ta ba yau ba za su kaura ba shine kamar yadda yake cewa yau ma zu'ani kuma yau ma iqamati kun ko yau ma iqamati kuma yau ma zu'ani ku wala yabghuna hahi wala kuma ba za su nemi makauta ko mabauda daga ainihin wato wannan aljanna ba ba za su barta ba za buguna an anha wala kenan ko Allah ya ce lahum ma yasha'una fiha duk abin da suke bukata a cikin aljanna akwai da wannan ayan ne malamai suka ce duk abin da kake so a aljanna ko irin na duniya ne zaka same shi yanzu idan kana son dan wake tunda kai yin dan wake ne to in kana son dan wake akwai irin na aljanna in awara kake bukata <laughs> wallahi tallahi in awara kake bukata to zaka same ta amma irin ta aljanna duk abin da kake bukata ba koko da kosai bane kana ba Kano to zaka samu miyar toka kana ba teri zaka samu ina mutanen kudu kudu arewa arewa nan kuma su kuma menene gujiya yawwa to akwai gujiya irin ta aljanna bolawa ko yawwa to su ma akwai ta aljanna dan haka baboli ka yi aiki akwai gujiya a aljanna amma irin ta aljanna duk wani mai yare da yake da wani abin nan wani priority ko zaka ji wani ya ce ni abu kaza shine priority dina abinci kaza shine wanda na fi so to duk zaka same shi a aljanna kawai kai aiki mu dage da aiki kar mu kwanta mai tabacci kuma mu ce muna so ba zai yiwu ba amma aka dage da aiki za a samu shine lahum fiha ma sha'una duk abin da suke bukata suke so ay mahamaktaru duk abin da suka zaba wa wajadu min ayi asnatil malazi talabu uhdira uhdira lahum wato mahamaktaru duk abin da suka zaba wajadu za su same shi min ayi asnatil malazi duk nau'in kayan daɗi da kayan ainihin wato abin nan wato alma'akulatu ashahiyya almashrubatu allaziza akwai kayan zaki da kayan daɗi da kayan morewa a cikin aljanna ai har kayan abin nan marmari duka akwai aljanna talabu in suka nema ukhbira lahum za a halatto musu da dake Allah ka sa muna ciki waladaina mazidun bayan kuma sun gama kure su sun gama kure abin da suke bukata Allah ya ce kuma muna da ƙari za mu ƙara musu to nan ne malamai suke tattaunawa akan cewa menene ƙarin wasu malamai suka ce shine ganin Allah kamar yadda ya faɗa a cikin wata sura yake cewa lillazina ahsanul husna lillazina ahsanul husna wa ziyadan ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذله أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون الله يقول للذين أحسنوا الحسنى وأن سكا كوتا تاسنا دا الحسنى للذين أحسنوا يا تبتا وأن سكا كوتا تا الحسنى ذات سامة الحسنى متى الحسنى إتى الجنة an gane maganar da ke ku sai malamai suka ce wa ziyada kuma za mu yi musu ƙari to ƙarin nan ya tabbata a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace abin nan ganin Allah shine kari shine na ahsanul husna wa ziyada za su samu kari ma'ana za su ga Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda hadisi ya tabbata cikin bukhari a cikin babu fadlus sujudi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa innakum satarawna rabbakum ayanan كما ترون ليلة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته ga Allah karara inda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kamar yadda za ku ga kuke ganin farin wata ranan goma sha hudu ba kwa ture-ture wajen ganinsa to za ku ga Allah haka Allah ka samu ga Allah saboda haka za mu ga Allah da izinin Allah kuma wannan ma ya sa kafirai saboda ganin Allah ya fi komai daɗi a lahira ya sa Allah maɗaukacin sarki ce kafirai ba za su ga Allah ba kalla innahum an rabbi إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون الله يتكلى أأها إنهم سوء عن ربهم دنجني دا أبنجدن سوء يومئذ أولنا رانا لمحجوبون أبا بني ne, za a yi musu hijabi daga ganin Allah ba za su ga Allah ba saboda ba abin da ya kai daɗi a lahira sama da kaga Allah malamin suka ce in kaga Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'una wato duk wani ni'ima da falala daga nan ne za ka gane duk ayoyin da ake cewa Allah mai rahama ne Allah mai gafara ne Allah mai jin kai ne Allah mai tausayi ne Allah mai bayarwa ne Allah mai taimako ne Allah mai agaji ne Allah mai duk wannan ma'anar kana ganin Allah za ka ganta ƙarara dangane da Ubangiji ba za ka taɓa gane haƙiƙanin ma'anar Allah mai gafara ne mai rahama ba sai ka ga Allah don Allah ka taimake ni mu yi aiki mu je mu ga Allah nan ka taimake ni don Allah ka agaza wa addinin musulunci ka yi aiki mu tafi lahira tare da kai mu je mu ga Allah nan mara ki taimaka ki aiki na gari ki bi miji ki zauna lafiya da makwabta ki zauna lafiya da abokiyar zama ki daina nunkufurci da munafurci ki daina keta ki daina zuwa gidajen bokaye ki haƙurin zaman lafiya da mijinki ki kyautata masa ki agaza masa ki taimaka wa addini da rayuwarki da 'ya'yanki ki daina gallaza wa ƴaƴan da ba naki ba ki daina gallaza wa makwabciyarki ki daina gallaza wa kishiyarki abokin zamanki ki daina cin zarafin bayin Allah saboda ki taimaka mana mu haɗu a lahira mu ga Allah nan mu samu ni'imar da duk tun da aka yi duniya har ta tashi har a ƙara komai babu ni'ima kamar ta shine ganin Allah subhanahu wata'ala shine lillazina ahsanu ga wanda suka kyautata suna da alhusna aljanna wa ziyada da kuma ainihin wato ƙari Allah ya ce wala yarhaqu wujuhuhum qatarun wala zilla fuskar ba za ta yi karo da ƙasƙanci da wulaƙanci ba Allah maɗaukacin sarki ya datar da mu ne Allah maɗaukacin sarki yake cewa lil ladina ahsanul husna wa ziyada wa qad taqaddama fi sahih muslim an suhayb bin sinan ar-rumi anna an-nazar ila wajhi al-karim abin da ya tabbata kamar yadda ya zama a hadisin musulun daga suhaib ɗin ɗan sinan a rumi cewa abin da ake nufi da ganin Allah ɗin shine ainihin wato a ziyada ɗin shine ganin Allah Allah ka samu ga Allah Ɗan uwa saboda muna da bayanai da ɗan yawa a yau don haka za mu dakata a nan sai a haƙuri, akwai bayanai da suka ya kamata a ce mun yi da aka sai a ɗan saurare mu jiya cikin ikon Allah ba mu yawwa na biya ba mu faɗi waɗanda suka ba da gudunmawarsu ba da haka sai a yi haƙuri yau za mu faɗa sannan za mu faɗi na yau insha Allah ta'ala tare da total ɗin dukkanin abin da ya samu na farko dai akwai hajiya zahara a menene wannan bolari ta ba da naira ɗari biyar sai wata baiwar Allah ta ba da naira hamsin sai magaji mu'azu ya ba da naira ɗari biyu sai ibrahim musa ya ba da naira ɗari sannan sai muhammad adamu yarima ya ba da naira 400 sannan sai a bukar menene wannan menene bukar adamu ko eh adirambe ya ba da naira 200 sannan sai wani bawan allah ya ba da 200 sai fi'u manu ya ba da naira 500 sai aliyu muhammad ya ba da 200 sai aishatu ado a gulani ko ta ba da naira ɗari biyu sai hamza abubakar malami ya ba da naira ɗari biyu sai muhammad kabir ya ba da naira ɗari biyar sai ja'afar abdullahi ya ba da naira ɗari sai talatu muhammad ta ba da naira ɗari uku sai umar faruk ya ba da naira ɗari biyar sai umar faruk har ilau ya sake ba da ɗari biyar na ga saudi ya turo kenan sai abdullahi haruna ya ba da naira ɗari sannan sai wani bawan allah ba da naira ɗari biyar sai sa'idu adamu ya ba da naira ɗari biyar sai jamilu sha'aibu ya ba da naira dubu ɗaya sai wani bawan allah ya ba da naira abin nan jamila ahmad dike ta ba da naira ɗari biyar sai ibrahim zakari ya ba da naira dubu biyu sai usman haruna ya ba da naira dubu ɗaya sai kontak uh, menene kontak nigeria limited ko to wata kamfani ne ina jin ya sun ba da naira dubu ɗaya sannan sai uh, safiya mustapha ta ba da naira dubu biyu yauwa sannan sai wata wani wata baiwar Allah ko ta ba da naira ɗari uku total ɗin abinda muka samu jiya naira dubu goma sha uku da ɗari biyar da hamsin to sai kuma waɗanda suka ba da taimakon su yau jiya ba mu samu faɗa ba shine yanzu muka faɗa sai wanda suka ba da gudunmawar su yau a na farko dai akwai Ibrahim Ibrahim ya ba da naira dubu ɗaya akwai wani bawan Allah ya ba da naira ɗari biyu akwai wani bawan Allah har ilau ya ba da naira ɗari biyu akwai wani bawan Allah har iro ya ba naira ɗari biyar sai a technology su ma wani kamfani ne ina jin sun ba da naira naira nawa ne dubu ɗaya ne kasa ne ko nawa ne naira ɗari ɗaya ne suka bayar to ma da Allah ya saka sai abba eh, sai abba gana shatima abba gana shatima to baka sa na ɗin ba naira ɗari ɗaya sai yusuf adamu abdul mu'min naira dubu biyar ko dubu biyar ko yawwa sai sai muawiya sa ya ba da naira dubu ɗaya sai muhammad ibrahim ya ba da naira ɗari sai sa'adu ali ko sadiku sadiku ali naira ɗari biyar sai awwal sani ya ba da naira ɗari hudu sai muhammad adamu ya ba da naira dubu ɗaya sai ahmad usman kuma ko ahmad umar kai kumo ya ba da naira ɗari sai shafi'u haruna ya ba da naira ɗari biyar sai suleiman mustapha ya ba da naira ɗari biyar sai fatsuma adamu ta ba da naira ɗari uku sai zainab ali ta ba da naira ɗari biyar sai jabir ko yusuf ya ba da naira ɗari jabir yusuf ya ba da naira ɗari biyar sai muhammad ahmad ya ba da naira ɗari biyar sannan sai usman sanusi ya ba da naira ɗari biyar sannan sai ibrahim muhammad tafida ya ba da naira dubu ɗaya sai khalid adam ya ba da naira dubu ɗaya sai mahmud adam ya ba da naira ɗari biyar sannan sai dan ladi abubakar ko ya ba ni naira dubu uku ko naira dubu uku sai zainab ali ta ba ni naira ɗari sai muhammad sale ya ba ni naira dubu ɗaya sai isyaka menene dauda dauda suleiman dudu suleiman kasa dauda suleiman ya ba ni naira ɗari biyu sai dalhatu abubu abdullahi ya ba ni naira ɗari biyu sai hamza jibrin ya ba ni naira ɗari biyar sai ah, hawa'u garba ta ba ni naira ɗari dubu biyu ko a walu garba dai naira dubu biyu sai fatima yusuf ya ba da naira hamsin ta ba da naira hamsin sai adamu nasiru ya ba da naira ɗari sai musa bello ya ba da dubu ɗaya sai hamza jibrin ya ba da naira ɗari uku sai abdulhamid mustapha ya ba da naira dubu biyu sai abdullahi abubakar ya ba da ɗari biyar sai nazifa muhammad lamido ta ba da ɗari biyar sai maimuna muhammad ta ba da ɗari biyu sai ingila maryam to ingila maryam ka ba da naira ɗari biyu sai jamilu ba a sa abu na second name sa ba ok jamalu kai wani ba ɗalibinmu ne jamalu ya kawo gudunmuwan naira dubu biyu amma dai ina ga kamar ba shi kaɗai ba ne da wasu jama'a da suka haɗa suka kawo sai aishatu dugu ta ba naira hamsin wata baiwar allah ta ba naira dubu ɗaya to sai wani bawan allah ya kawo mana yadi nawa ne biyar ne ko uku ko biyu ko ɗaya ko rabin yadi to yanzu dai za mu duba sai mun tabbatar da nawa ne sai mu faɗa amma muna tsammanin biyar ne ko alarama yawa tun da ba mu auna ba naira dubu ɗaya to sai lissafin kuɗin mu yau da muka samu a iya yau iya yau ne ko kuma duka ne iya na yau naira dubu talatin da ɗari biyar shine abin da muka samu to ɗan uwa da wanda suka taimaka jiya da wanda suka taimaka yau da wanda suka taimaka tun da muka fara tafsirin nan muna addu'a subhanahu wata'ala ya saka muku da aljannar firdausi mun san kuna da bukatu Allah Madaukakin sarki ya biya muku dukkanin bukatunku na alheri mun san kuna da damuwoyi Allah ya yaye muku dukkanin damuwoyinku da matsalolinku mun san kuna buƙatar taimako a gurin Allah eh wannan an gama da shi yana ci eh ah, muna addu'a duka Allah ya taimake ku cikin abin da kuke neman taimako a gurinsa mun san wasunku suna cikin matsaloli da damuwoyi na gida ko na rayuwa ko na harkar kasuwanci ko na gurin aiki ko na zamantakewar iyalai duk wanda yake da wata damuwa cikin waɗanda suka ba da gudunmawa wannan ya Allah kai amfani da wannan gudunmawa da suka bayar ka taimake su ka biya musu bukatunsu na alkhairi ka kuma sa aljannar firdausu ce makomar mu da su baki daya ya Allah muna roƙonka wanda suke ba suke da iko da za su taimaka Allah bai ba su iko ba Allah ka ba su iko wanda kuma ba su da hine yasa ba su bayar ba Allah ka hada su cikin ladan niyya wanda kuma suke da shi suke bayarwa Allah ka ƙara yaukaka dukiyarsu ka biya musu bukatunsu na alkhairi ka samu aljanna ce makomar mu muna addu'a ga wannan ƙasa mu Allah ka zauna da mu lafiya fitintunu da matsaloli Allah ka yi mana maganin su muna addu'a ga al'ummar mu gabaki daya Allah ka yaye mana wannan cuta da wannan matsala da take damun mu Allah madaukakin sarki ka ji kan iyayen mu kai musu rahama wanda suka mutu wanda suke raye kuma Allah madaukakin sarki ka sa su suka da imani kuma ka raba mu da su lafiya ya Allah ka ba mu aljanna ta dalilin da'a da biyayya gare su ya Allah muna da ƴaƴa Allah ka shirye mana da ƴaƴanmu ka ɗora su akan hanya madaidaiciya Allah muna da mata Allah ka shirya mana matan nan ka daidai tsakaninmu ka shirya mu gaba ki da mu da su Allah muna da ƴan uwa da abokan arziki wasu suna cikin matsala da bala'i Allah ka yaye musu matsalolinsu abokan arziki da muke tare da su ya Allah duk abokanmu Allah ka taimake su ka biya musu bukatunsu na alkhairi ya Allah muna da malamai Allah kai masa kai musu rahama wanda suka mutu wanda suke raye kuma Allah ka biya su da aljanna abinda suke mana abinda suke nusar da mu da abinda suke karantar da mu Allah ka saka musu da aljannar firdausi ya Allah muna da dangi ya Allah dangin namun nan Allah ka hada mu da su a aljanna ya Allah muna da abokan aiki wannan aiki da ake ji da karatuttuka nan da ake ji ba ni kaɗai nake zama ba ga alaramma yana jamun baki su ma'abota midiya akwai yakubu mai kano akwai usman mai bidiyo mai ɗaukar kyamara akwai malam ainihin wato aminu mai dauka a intanet duk abinda kuke gani a facebook nan shi yake dauka akwai usman shi ma yana dauka akwai malam umar falu shi ma yana dauka akwai ainihin wato ibrahim ashalami muna tare da shi akwai musa aliyu dage akwai ma'aikatan dmc akwai ma'aikatan amana akwai ma'aikatan abin nan ainihin wato bishin fm akwai ma'aikatan ainihin wato bidin akwai ma'aikatan amana akwai ga sunan dai duka duk da gudunmawarsu ake kawo muku wannan karatuttuka suke isowa gare ku ya Allah muna roƙonka Allah ka biya musu bukatunsu na alkhairi baki daya duk damuwoyin da suke ciki Allah ka yaye musu Allah ka sa aljanna ta makomar mu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullah